يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك هكا ألا تشفيكم يومنا رانر شاترا ga watan takwas shekara ta 1434 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da garin makka zuwa madina wacce ta zo daidai da ranar 28 ga watan shida shekara ta 2013 da haihuwar annabi isa alaihi salam gaban karatunmu na wannan littafi nabiyun rahma na ɗan uwa Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Musa Rijiyar Lemo za mu tashi a shafi na 38 maratalu da'wa matakai matakai na kira zuwa ga Allah da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aiwatar بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مراتب kiran manzan Allah tira da amincin Allah su tabbata a gare shi na da matakai almartabatul ula mataki na farko annubuwa annabtaka da Allah ya bashi shi da aka kira kansa aka danka masa annabta kiran almartabatul Saniya, mataki na biyu kuma inzaru ashiratihi al-aqrabin gargadinsa ga danginsa makusanta cikin danginsa wannan shine mataki na biyu almarhalatu thaniya inzaru qawli thalitha kai almarhalatu almartabatu thalitha martaba ta uku mataki na uku inzaru qawmihi gargadi ga jama'arsa gaba ɗaya laraba da yake cikinsu a cikin garin makka almartabatun radiya mataki na hudu inzaru ƙaumin ma a tahun min nazirin min qabli gargaɗinsa ga mutanen da wani mai gargaɗi bai taɓa zuwa musu ba kafin zuwan manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa humul arabu su ne larabawa baki ɗaya kaf almartabatul khamisa mataki na biyar inzaru jami'i man balagatu da'awatu gargadinsa ga dukkan wanda kiransa ya isa zuwa gare shi min aljinni wal insi da suka haɗar da aljanu da mutane ila asirin dahar har zuwa ƙarshen lokaci har Allah isa karɓi rayuwar bai Na nan kira yana ta ci gaba wasu na ta isa mata da abin da ta zo da shi suka samu suke kuma wato ci gaba da isarwa marhalatu sirriyatu da'wa matakin kira a ɓoye addinin musulunci yana da tsararruka akwai lokacin da babu maslaha a bayyanar da abu to wayewa da sanin ya kamata da yin daidai shine a rufe shi a ɓoye shi kada a bayyana akwai kuma matakin da barin abu a ɓoye bai da ma'ana ba maslaha to ɓoye shi a irin wannan matakin illan ba daidai ba ne to matakin farko da manzo idi a kiransa shine kira a ɓoye sau da a lokacin babu ma'ana a bayyanarwa babu maslaha a fitowa fili din ba'da nuzuli qawlihi ta'ala bayan saukar fadin Allah madaukaki ya ayyuhal muddathir ya kai mai lullaba da bargo ƙum fa'anzir tashi ka yi gargaɗi wa rabbaka fakabbir kuma ka girmama ubangijinka wa fa fatahhir ka kuma tsarkake tufafinka zama cikin tsarki domin ganawa da ubangijinka cikin tsarki warrujza fahjur ka ƙaurace wa gumaka ba kai ba su wala tannun tastastir kuma kada kai kyauta kana neman ƙari a kai abin duk da ka bayar ka bayar don Allah ba ka da buƙatar godiya ko sakayya ka zama a kan wannan tsari to da ka tsarki ciki da waje ake buƙata ga tsarkin sutura ga na halayya to ka zama a kan wannan tsarin shi ne zai baka damar saƙonka ya shiga ki tafi inda za shi نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم من فراشه sai manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya yunkura daga kan shimfiɗarsa tunda an ce tashi kai gargaɗi kwanciya ta ƙare wa aka ya yad'u ila ma umira bihi sirran ya fara kira zuwa ga abin da aka umarce shi ya kira zuwa ga shi a ɓoye limuddati talata tsawon shekara uku ina kira a ɓoye ba tare da ya fito fili arara ya bayyana ba وقال تحرقه في hilfatra. الفترة motsawarsa da kai a wannan ɗan lokaci a wannan tsakani na kira a ɓoye na shekara uku ya yi shi ne wasa tsallabe na bihi a silatu wasa tsallabe na tarbutuhun bihi silatu ya aiwatar da kiran ne a tsakankanin wanda dangantaka ta haɗa su mislu zaujati kamar matarsa da dangantaka aure ta haɗa ya kira ta zuwa ga Allah wa abna'i da ya'ya a gare shi ina matsayin uba gare su kuma ya kiraye su wannan dangantaka ta jini kenan wa maulahu da kuma bawansa zaidu bin harisa shi ma shugabanci a kansa na ya zama shugabansa shi kuma yana bawa wannan alaƙar da wannan dangantakar ta sa ikiraye shi wa rabibihi da kuma wato ainihin agolansa ko abin rainansa shine na ali dan dan uwan babansa dan abu talib shi ma da yake yana ƙarƙashin kulawarsa ya kira shi zuwa ga Allah wa asdiqaihi da kuma abokansa da dangantaka ta zaman tare da abokantaka ta haɗa su duka waɗannan wanda suke dab da shi ne wannan aure ya haɗa wannan ɗanɗan uwa ne wannan bawa na ne wannan aboki na ne wannan matata ce an fahimta a haka yi wannan kiran a ɓoye su wannan za ku iya abun ku shiga da ku ba wanda ya bi Da kan daka shi kan daka dan kadan kan kadan bakin bakin gado ko to shi aka yi a wannan kan kan daka aka wa kullu man yatma'innu ila annahu yaktumu sirra da kuma duk wani wanda ya nutsu cewa in an kiraye shi zai iya ɓoye wannan kiran da aka masa ya bashi a ɓoye daga shi sai ubangiji sai kuma wanda ya kira su suka sani fakana min awail alladhina dakhalu fil islam sai zama daga cikin wanda suke yan farko farkon shiga addinin musulunci akwai khadija radhiyallahu anha matar sa khadija Allah ya yarda da ita allati kanat awwala man amana billahi wa bi rasulihi wacce ta zama ita ce farkon wanda ya ba da gaskiya da Allah da manzansa don da aka yi wahayin aita aka zo aka gaya rufe ni rufe ni ta rufe shi kin ji kin ji abin da nake gani kake zo mu je muna da wanda za a gaya wa aka je kuma ga masa yace ai wannan abin da kake kai daidai ne ko ai min yi waraka ta bini mafi to ba ta gamsu ba ta yi wannan Ba ta biyo mijinta ba a yi haka da ita to wannan shine kama huwa mashhur kama yadda yake shine abin da ya fi shahara cewar farkon wanda ya ba da gaskiya da manzo matarsa wa hawwalat alaihi amran nan ta kuma sauƙaƙa masa al'amarin mutane da ciki kwantar da hankalin kakka wani damu kakka ji ne dama mutum galibi matsalar ta cikin gida ta fi tashin hankalin to cikin gida lafiya duk abin da aka yi a wajen kashe gida to ya wuce amma aka ce lokacin za ka dawo gida sannan matsala za ta fara to ya baka da hutu ba ji ba kome za ka fice kai dan wuya an gane ko وكان وكانت بذلك أول من أمر الله ورسوله بتبشيره بالجنة a ta dalilin haka sai ta zama ita ce farkon wacce Allah subhanahu wata'ala ya umarci manzansa da ya mata albishir da gidan aljanna fa'an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga sahabin annabi abu hurairah Allah ya da shi qala yace ata jibrilun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam mala'ika jibrilu ya zo gurin annabi tsira da halincin allah su tabbata a gare shi faƙala ya rasulallah sai ya ce ya manzan allah harihi khadijatu wannan fa ita ce matarka khadija qad atat ma'aha ila'un fihi idam ta zo ɗauke da wato ainihin mazibi da ke ɗauke da miya a cikinsa au ta'amun au sharab ko kuma yake ɗauke da abinci ko wani abin sha fa'iza hiya a idan ta zo gare ka ta iso ta ƙaraso ta kawo abin da ta riƙo faqra alaiha salam min rabbiha ka ce ubangiji ya ce na gaishe da ita wa minni ni ma ka ce ina gaishe da ita ai wannan abin aikabara ne sai Allah ya taso dan aiki a zuwa gaida kai yana yi da kai Allah ka yi da mu wa basharaha bi baitin fil janna wa bashir haka kuma kai mata albishir da wani gida fil jannati a cikin aljanna min qafar in an ce qafar da abin da yake da gado gado ma'ana kamar yanzu da ake da tayar wani kan wani ko to mai irin wannan ne in kuma wanda aka da dutsen nan ne wani kan wani za ga yana ba da ɗan wani wato designing na wani ya haɗu da wani to irin wannan aka yi masa ba jigar jigar ba ne la ba fihi babu hargowa a gidan ik iki wala nafas kuma an shiga ba aikin wahala a ta zama aljanna ina maganar wahala kuma ba da ce na musamman aljannan ba Allah ka kai mu an gama da kabila malam sai ce ibnu ammihi ali sai kuma dan baffansa dan dan uwan babansa sayyidina ali bila abi talib dan abi talib radiyallahu anhu Allah ya yarda shi Allah kana fi hijiri wanda yake karkashin kulawar manzo in an ce hijir shine nan kwibi wanda yake tabda manzo ya jawo shi jiki wa huwa ibn ashara sinin a sannan yana ɗan shekara goma ala a sahil a bisa mafi ingancin maganganu sannan ali ina dan shekara goma ya karba addinin musulunci an gama da sayyidina ali maulahu zaid bin harisa ita sai kuma yantaccen bawan manzo zaid dan harisa radiyallahu anhu shi ma Allah ya yarda da shi الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء أبوه يطلبه wanda manzon Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace da shi a daidai lokacin da babansa ya zo yana neman sa babansa ya fito neman ɗansa idace da samun zaidu ɗansa a gurin manzo sallallahu alaihi wasallam sai manzo yace da zai lokacin da babansa ya zo neman sa ikin masa in shi ita fa'aƙin indi in ka so kai zaidu ka zauna tare da ni a matsina na manzan Allah shugaban da ya ‘yanta ka a ci gaba da rayuwa har Allah ya ikonsa wa in shi ita in ka so banbalik ma abika ku tafi tare da babanka da ya zo neman ba matsala faƙala bal uqimu indaka ita ina in ga tafiya tare da babana ai zama da ni da kai ya kama ni nan gurin ka zan zauna a ah, to ai na biyar rahama ɗin ke ka ga rahama kuma ka tafi ka bata fa aqama indahu ya zauna gurin manzo sallallahu alaihi wa sallam wa urifa daga nan ne ma aka san shi ake tantance shi da zaid ibn muhammad aka koma kiransa zaid ibn muhammad inda har ya ce shi ya zaɓi muhammad to ai kawai a kira shi zaid ibn muhammad ba a daina gaya masa haka ba hatta nazala qawluhu ta'ala har sai da faɗin Allah maɗaukaki ya sauka ud'uuhum li aba'ihim Allah ya ce ku kiran bayan ku da iyayensu da suka haife su huwa aqsatu inda Allah shine mafi adalci a gurin Allah da a danganta shi da babansa ba da wani babansa ba suratul ahzab aya ta biyar wanda yasa ba a kiran wani da sunan baban da babanansa sai dai in wani dalili kama irin yadda ake tsintar kai a yanayi wani lokaci kamar ni an sani da abubakar abbas kuma abbas tsanin mahaifina ne da mahaifinsa da kakana wanda ya fi mahaifina 'ya'yan mutum ɗaya saraka ya riƙe ni da ya je kai mu makaranta gaba ɗaya da nasa 'ya'yan mu wajen goma turmis to ko aka ce zariya abbas abubakar abbas ni ma sai na fada abubakar abbas amma abubakar zakariya mahmud nake sunan mahaifina zakariya allah ya kansa da rahama ya rasu ina kamar shekara irin sha biyar haka saboda haka sai zaman to ake kira na da abubakar abbas duk takarduna da haka aka sani a makaranta da haka aka sani hadisin da mazo yake cewa wanda ya kira wanda sunan baban da ba babansa ba kaza kaza kaza to ba ina sanin mai ba an gane ko eh yanayi ne ka samu kanka ka ce yanzu za ka yi gyaran takardu sai makaranta kuma a shakka anya ko ba takardar wani hau ba ko to za ka ɓata abubuwa da yawa ba yadda ka iya eh. to irin wannan ta faru da uzuri eh, amma in dai da dama da za a gyara a gyara ne abubakar siddiq sai kuma mai biye da su abubakar siddiq radiyallahu anhu Allah ya da shi wa huwa awwalu man saddaqa min ar-rijal shine farkon wanda ya fara bada gaskiya da manzo sallallahu alaihi cikin magidanta cikakkun mutane wanda suka zama sun kai munzalin wato a rike gida وفيه جمد شيني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر من ذن الله تلا دا نسي الله صبت أغريش يسي وصحابا فأمر إن الله بعثني إليكم حقيقة ألا يا أيكون غرمكم فقلتم كذبت سيقول كشي قريا كشي إرنسو أبو لهب ديسي تبا لك ألي هذا جماعتنا da sauransu kuka ce ƙarya nake wa ƙala abubakar a amma abubakar ya ce gaskiya ya faɗa to da ka duk jama'a sun koma ɓarya guda amma abubakar shi ne ya zama tare da ni a ɓarya guda wannan manzo ya faɗa lokacin da aka ɗan samu saɓani tsakanin umar da sayyidina abubakar abubakar ya ce ka yi haƙuri shi kuma ya fasata ya ce bai haƙura ba hankalinsa ya tashi dai ce manzo ka kaji abin da ya faru da ni umar amma fa bai haƙura ba shine manzo yake cewa kai umar gina wannan bawan allah shine ya gaskata lokacin da ake karyata ni ka san da wa kake yanzu da aka shi ma sai shafa a kansa ruwa sai a magana ta wuce a zan allah wafi itsari هذه sirriya a tsaka da wannan kira na ɓoye ta harraka abubakar abubakar siddiq ya motsa wasata a ƙaribihi tsakankanin makusantansa wa mawalihi da bayinsa wa asbiqaihi da abokansa wa man yasiqu bihi min qaumi da duk wanda ya aminta da shi daga cikin mutanansa yace an yi ma an siyasa ne shi ma ya rika kira manzo na yi shi ma yana yi fastajaba lahu nafarun karim sai wasu adadi masu ɗimbin yawa da daraja suka amsa masa kira minhum Usman daga cikinsu su akwai sayyidina Usman bin Affan dan Affan halifa na hudu na manzo na uku kai cikin halifofin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda manzo ke jin kunyarsa ki ba shi auren ƴaƴansa biyu ɗaya ta rasu aka ba shi ɗayar da ita ɗayar matar su ce na ma na da wutan ƙara masa tauhidi ya zauna ba magana a can an bashi mutuwa suke yi eh. wa zubair bin al-awwam da kuma zubair dan awwam shi ma ya amsa masa kira wa talha bin ubaidillah da talha dan ubaidillah wa sa'd bin abi waqqas sa'd dan abi waqqas ma ta dalilin kiran abubakar siddiq ya amsa kira wa abdurrahman bin auf abdurrahman dan auf ma maloniyan nan lokacin manzo shi ma a lokacin ta hannun abubakar siddiq har ta wa usman bin maz'un da kuma usman dan maz'un wa abu ubaidah bin al-jarrah da abu ubaidah dan jarrah wa abu salama bin abdul asad da abu salama dan abdul asad abdullahi kenan wal arqam bin abil arqam da arqam dan abil arqam wanda gidansa ma yake cewa daru arqam wanda shi shine headquarter kiran manzo a farkon al'amari to waɗannan duk a ta dalilin albarkacin abubakar siddiq suka karɓi musulunci to ko wannan kawai iya musulunci ayyan banda kuma ta kai wato komai nasa ya saka wa mai abubakar abubakar Allah ya sami irin halin wa خلال علاقات هؤلاء a ta tsakankanin alaƙoƙin waɗannan akadal islamu yantashar musulunci ya riƙa yaɗuwa fi makkata a cikin garin makka wa kharijiha da kuma wajen garin makka wa dakhala fihi unasu min butuni quraish jama'a da dama daga cikin wato anin tsakan qurayshawa suka shiga cikin addinin musulunci wa mawaliha da bayin da suke cikin wato qurayshawa wa mimman ishtahara bi islamihim min al-mawali daga cikin waɗanda wato musulunta su ta zama ta shahara daga cikin bayi fi hadhihi marhala a wannan wato mataki bilal bin rabah akwai bilal dan rabah mai kiran sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa suhaib bin sinan ar-rumi da suhaib dan sinan ar-rumi wa ammar bin yasir da ammar dan yasir wa walidihi kai da mahaifinsa shi wato ya sarta wa ummuhu da kuma mahaifiyarsa sumayyatu bintu khayyar khayyar ko sumayya ya khayyar ita ce wacce farkon wacce ta fara shahada a musulunci su ce mace ta farko da aka fara kashewa saboda addinin musulunci saboda taka mata mashi da aka yi a tsiraici har sai da ta mutu ta kuma ta ce sai da duk abin da ya faru ya faru A ashhadu an la ilaha illallah mace mai kamar maza da aka yi su yanzu sai mace kallabi tsakanin rauna ba kunya mm. min da hadhihi almarhala daga cikin amfanin da wannan mataki yake da shi أن في إلهام الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم haƙiƙa a kimsawar da Allah maɗaukaci ya yi wa manzansa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na an yadda a bidda a wata sirrar ya fara kiransa a ɓoye ba a fili ba ta'aliman akwai san akwai koyarwa wa irshadin akwai shiryarwa liddu'ati da sauran masu kira zuwa ga Allah fi kulli zamani wa makani a kowane lokaci da kuma kowane gudu idan kiranka Idan maka yi a ɓoye shi ne fi zama maslaha to a ɓoye a yar ƙarƙashin ƙasa kan a ankara kawai ka ci garin unguwa kawai kuwa zama naka ba a sani ba to shi ne ya kamata ba karan farko ka ɗaga ba a kwantar da kai kafin ka warke ka taso tafiya ta kuma ɓalle an gane ko a sai ka bi ta salon wato hikima ila mashru'iyyatil akhdh bil hayta ma'ana ana shirye da sauran masu kira da cewar a tsarin addinin musulunci an shar'anta riko da taka tsantsan ya kai taka tsantsan wajen salon da ya kamata ka bi wajen gayyato wani zuwa ga abin da kake da shi ya karba wal asbabiz zahira da kuma riko da abin da suke dalilai na fili wanda za a iya amfani da su a masa sakala a cimma nasara wama yuqarriruhu tafkiru da kuma abin da tunani na kwarai yake tabbatarwa wal aql salim da wal aql salim da kuma abin da hankali kubatacce yake tabbatarwa kai tunani mai zurfi abin da tunanin na baka mai zurfi mai kyau to kai aiki da shi min al wasa'il na abin da ya shafi hanyoyin bi التي ينبغي أن تتخذ من أجل الوصول إلى غايات الدعوة وأهدافها وأن تكدات أن تتخذ أركيس من أجل الوصول تا دليلا أكيد إسا إلى غايات الدعوة زواغا مقرى ta abin da ya na abin da ya shafi kira zuwa ga Allah wa da manufofin da kira zuwa ga Allah yake da shi to wa manzo kuma koyarwa ce ga al'ummar to duk wanda zai kira zuwa ga Allah to ya kalli yanayi ya kalli guri ya kalli zamanin da yake ciki da kuma al'umma shi in ya bayyana wannan abin akwai nasar ko kwa sun ƙoro sai tafiya ta yi nisa ku abu ya ƙarfi sannan ya ɗago kansa an fahimta wannan shi ne abin da shi. musamman duk inda ka je kana baƙo yanzu ne za ka kira zuwa ga Allah ta sai ka bi irin wannan sallah Allah ya saka wani ɗan uwa da alkhairi ana cewa da shi Ahmad Abbas can wajen rijiyar zaki yake da limamin yi madina tare da shi shi ma yana da ƙoƙarin kira zuwa ga Allah a harkar kiran maguzawa wata rana ya taɓa zuwa wani ƙauye suna ganinsa sai aka yi kansa yaya don an san irin suna zuwa shi a zance ya zo shi ga wata yarinya a nan gidan aka ce ribeka ita ya eh, ribeka fa je suka yi hira da ribeka ranar kawai abin da ike ne ya dawo isa ke komawa da zai tafi da ya lodi kayan sawa na neman taimako daga ɗaliban da yake korwa mata da nan. ina zuwa ka ce ka dawo a kira wata yake a yau ba gurin ta na zo kaya na kawo sai dai ko ba su ne ba ko kuna so me zai sa ba kaya irin wannan ba su ya rabar da kaya ya sake juyowa to da haka da haka to irin wannan sallar sai kayi amma ko ka zo kai shi kenan inna alhamdulillah ta kwantar da sai wallahi su ba san wallahi abin ba ba san shi ba a lokaci sai ka bi hikima sai ka bi dabara ina jin wannan ya ga wani abu a gurin sa har yana so har ma suna da kimar da zai biyo ko ma ya ga cewa ya fahimci suna da bukatar sira har ya kawo musu a wannan ko ribe ka yi ne ma'a a ba shi ko to ko ba ribe ka yi ke so ba shi da sai dan ta zama Aisha ko kuma Khadija daga baya sai ai haka to sai an kalli irin waɗannan abu shine amfanin karantawa ai aiki da shi sai ai nasara kamar yadda manzon ya nasara Allah ya sa mu dace أن سرية الدعوة مرحلة اقتضتها ظروف معينة حقيقة كرم قوي قوي كرم متاكين واندا ينهي تنتنتتش إجازة yanayin da ake ciki shi ya haifar da shi cewar yanzu shi kaɗai ne a filin sai gidansa sai kuma wanda ya isa da shi mai ci da sha a ƙarƙashinsa wanda ya yanta to wannan yanayin abin komai cikin laluma a sauƙaƙe a rufe a yi komai a gama sai daga baya kuma dama ta a fito a to wannan yanayin kuma cewar ya zo gurin da wasu su ba san abin fa da yake so a yi ba ko ba shine ra'ayinsu ba a ja alal haka ilahan wani yanzu a ce duk allolin su duka iya su zama sai dai a yi ɗaya ba sauƙi ina da abin ba gurin to kuma fitowa ka kwalkwalo kwalo da su ba sauƙi ina da shi ba to irin wannan yanayin shi ke jaza a yi hikima a ɓoye a tafi a hankali yake cewa fino an ta takarrara a asirin min Usuri, irin wannan yanayin zai yi mai martu a wani lokaci daga cikin lokacin. ba za a ce shi ke na lokacin manzo ai yi wannan abin ya wuce ba a yanzu musulunci ya karfi kawai a fito wallahi sai ya murƙushe ku cikin ɗan ƙanƙanin lokaci a'a sai ku tafi a hankali yadda su ma tura su wasu suka yaƙi lokaci a hankali a hankali shekara ɗari ma tun ana kama a kai boko da ƙarfi ana ƙi in ka gama kuma ga mota ga aikin yi ga gida ko yanzu kuma kai kake biya na sai ka biya kuɗin registration sai ka yi na kaza sai ka yi na kaza ko za ku kamo ka aiki ana ki to shekara nawa suka kafin a fahimci haka to kai kuma ya kira da kira zuwa ga Allah ba za ka yaka sai ka tsaya an ta kira a boye kenan. ai manzon Allah ya gama mana wannan ya gama maka din ne mutanen sauya suka kai yanayin sauyawa yi sai kai hikima sai ka bi salon da a ta tafiya a haka ana ta ciwo mutane har ya zama tuma wanda za su hau kan mulkin a yi faɗa da su akan shari'ar musulunci ba san ko ba sai musulunci to gamun abin da za su biya wuce to haka amma sai haƙuri kai ka zama matattaka na farko wasu kuma su zo su sake har kuma a kai lokacin za ce Allah ji kan magabatan su suka shimfiɗa mana wannan hanyar da muka zo gare kada a ci da zuci to sannan bayan haka mala ya ci gaba da cewa wa fi daulati min ad-duwal kuma irin wannan zai iya faruwa a wata ƙasa daga cikin ƙasar ko da a wata ƙasar daidai da a bayyana ko mutu a wata ƙasa ta ga waye wacce ta kama kamar irin wanda muka yi makaranta da su a irin su rasha za ka suna magana cewa dama yadda ake a unguwa za ku ɗan tattara 'ya'yayanku irin da asuba wanda ya fito a tace izo ya shiga gidan wanda ya fito shi ma malamin zai zo in aka yi sallar asuba sai ɗan yi ku karatu sai an ɗauki can wani ɗaki na ƙurya ina ɗanyi suna game da iya su cikin gidan za su da haka ake yi ba komai za ka fito fili kai to haka haka har kuma sai kun ci ƙarfin abin sa ce to abin za a yi kai kuma a unguwa ka za ka fi can karɓa da karɓa sai zama gidaje gidaje ɗan ƙirga ku sallar ku ku yi a gidan ku kowa kai ka zama limamu haka maganar lafi jika ta haida ma take yi ka sa lafi da bakin ma kai da karfi ba sauki ne ah, to ko mu a Najeriya ba ga wasu na zuwa NYSC ba sai mai karfin hali na Allahu akbar gari gaba daya a yoyoya zuwa sashi a gaba kai wallahi da zai cinye ka ke to ai shi kenan yau dai ai an kuma ba sa ku a gaba a gaya za ku sallar ku kare har ku gama ku anya ku dodo bai gaba da ku sai an ga kun idan lafiya lau kuma gobe kun fito a ce wannan da shirin da suka zo da a nan nan najeriya ba wani to haka yanayi yake sa a ɓoye har kuma abubuwa su tafi Mitulus duwani shiyu'iyya kamar wato daulolin da suke mulkin gurguzanci ba sauƙi ne da ka fito ka ce za ka mutu musulunci sai a ba a hankali allati la tasmahu lil muslimi bi mumarasati ayyi nisha'in awin islami wadanda ba sa ba da dama ga wani musulmi yi wani abu na gogayya ko wani nishadi da sunan kira zuwa ga musulunci fayattaru ila an yastaghfiya bidinihi wannan sai sa shi ba yadda ya iya sai ya buƙatu zuwa ga wato koye abin da yake na addinin hatta ya tamakkan hayye karfi don ba ulinu nishaqa sannan sai ya bayyanar da nishaɗantarsa bainal malai tsakanin al'umma وهو أمر amarru أمر huwa يقدر بحسب ظروف البيئة hasbi الأمر albi'a wannan al'amari ne da ake kwatanta shi da gwargwadon yadda taron al'ummar da kake rayuwa in wanda in ka bayyana da abin da kake kai ne an yadda kowa ya abin da ya zaɓa wa kanta in ce ka bayyana amma in inda ake cewar wani bai isa abin da ba shi ake a cikin gurin ba ce ka ɓoye an fahimta ko Eh, akwai wanda sun yarda kowa yi abin da ya zaɓa wa kansa amma akwai wanda kuma in dai ba za su yi abin da ka zo kasar iya da kakanni ne ba to baka isa ba to irin wannan sai kai ba ta salon hikima har abubuwa su karfi eh, allati ya iku hal muslim wato society jama'ar da musulmi yake rayuwa a cikin to shi ne zai ba shi damar ya ga wani irin salon ya kamata ya bi wajen bayyanar da addininsa ko rashin bayyanar da shi ba ga annabi musa ba a lokacinsa da ake gaya mana wajen a rajulun ko min aqsal madinati yas'a qala ya musa kaza kaza kaza shi ma wannan ina boye imaninsa me yasa ya boye imaninsa ina tsaka mai wuya da fir'auna da 'yan masarautarsa ba shiri da musulunci ba shi da sakon da annabi Musa yake ɗauke da shi kuma ya gamsu da abin da annabi Musa yake so tun da haka ne bari mu ba annabi Musa gudunmawa a cikin wannan masarautar da nake tunda ni na cikin yan masarauta in an yi mutum na zagaye in ba shi wato likit to kai maza ka san lai ana cana mutum yanzu magana kashe kaza musa ko yace to kafa mai nake ban baki ba sai tafiya ina yi ina waiwaye ko an biyo shi yaya za a cin masa ko ba za a cin masa ba har ya tafi madiyana kago wannan bawan allah ya yi rana ko ya imanin nasu shi ya tsira kuma ya tsirta da annabi musa to yanayi ne kakka zama wato da gidaje a addini sai kai ai lokacin tsoro ya wuce kuma ana farar ɗaya kafin kuma a sami irin ka kuma shekara da shekara an fahimta ko? no. mana yace as'ilatul lil muraja'a tambayoyi don komawa abin da aka koya wadkur maratibar da'awa ambato mana matakan da kira zuwa ga Allah yake da shi wanda manzo ya ta kansu matakai nawa ne biyar akwai matakin annabtaka akwai kuma na kiran makusanta akwai kuma kiran mutane na kusa da shi akwai kuma gaba ɗayan larabawa akwai kuma na duk duniya eh ka ce gaba ɗaya kowa da kowa wanda duk sakon annan muhammad ya isa zuwa gare shi mata kanat marhalatu eh, mata kanat malharatu sirriyati da'wa wa ila kamsana sana ayaushe ne aka sami kiran nan zuwa ga Allah a ɓoye kuma shekara nawa aka yi ana yi a farkon fara kiran manzo ne aka sami kira a ɓoye ko kuma ya shekara tsawon shekara uku yana yi اذكر اوائل من دخلوا في Islam. فدو mana farko farkon wanda suka shiga musulunci akwai Khadija akwai Ali bin Abi Talib akwai Zaid bin Haritha akwai Abubakar Bakar Siddiq daga nan ko musulunci ya wada da fansaba اذكر من اسلم من الموالي في هذه الفتره ambato mana bayan da suka musulunta a wannan lokaci akwai irin su Zaid bin Haritha akwai kuma Bilal bin rabah ko eh, amma ru'ai babansa ga shi da kuma ya su wannan ba bayi eh, su ma harkar bayi ko su bayi ne eh? a cikin wanda suka musulunta a farko ake magana amma bilal bawa ne zai ma bawa na kace ba a kira sunan bilal a baya ba lokacin da muka yi fadar bakan a wannan darasin ba a faɗa ba to mu ɗan koma da kai bayan kaɗan za ka ga gurin au katina ai mun faɗi bilal ko yanayin da kasan ciyaman ciyaman ne ga na gida da na masallaci aikin da ake yi na biyar ma yake cewa ma hiya fawaidu hadhihi almarhala ne an ko kuma yi tsallaci? eh ma hiya marahilu fawaid ma hiya fawaidu hadhihi almarhala amfani wannan mataki na kira a boye yake da shi amfanin lukan da yake ya sa musulunci ya yatsu ba tare da ya sami cikas ba ko a daidai lokacin da an bayyana da shi zai samu cikas wannan babbar fa'ida ce wacce ko ita kada aka samu ta ita kuma ya sa waɗanda suka musulunta a wani lokacin sun sake sun yi musulunci saboda ba a san masu ne bare a kuntata musu ko kuma wannan ya ba da dama an samu ɗinkewar waɗanda alaƙa ta dangantaka ta kusa ta haɗa ko dai ta aure ko ta bauta ko kuma ta abokantaka to an samu ka ƙara ɗinke ka an fahimta ko to irin waɗannan su ne za ka zazza kula a matsayin amfani da wannan kira ya yi Eh, yake cewa sannan kuma waɗanda wato ainihin abubakar su da ikirawo akwai waɗanda aka yi wa albishir da aljanna ɗin a cikin su saboda kaga shi ne sanadiyar aljanna su da wannan mana daga cikin amfanin kira a ya sa an kira wanda suke da kimar daraja da matsayi wanda musulunci ya karu da su mai da muka wannan karatun daga farko zuwa yanzu ka ka samu dan abin maraja ko cikin azumi bayan kai qur'ani kuma sai ka bi tarihin manzo ka bi abin da muka